hakikanin gaskiya ba mu taba son wani mutum a masana'antar fim kama Adam ba ba mu taba ba gaskiya ne kun nuna min soyayya kun so ni sosai sosai amma ni ma na so ku kuma soyayyar da na yi muku na rantse da darajar ma'aiki ba ku yi min irin ta ba sannan kada ka manta tijani a wannan lokacin ku na miƙa wa rayuwata saboda shekaru na wannan lokacin ba su da yawa rayuwata a hannunku take abin da kuka gani kuka zo ka ce min kun gani na yadda kun gani abin da kuka je kuka jiyo kuka zo ka ce min kun jiyo na yadda ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane duk wanda kuka nuna min ku ce makiyina ne na yadda makiyina ne duk wanda kuka nuna min ku ce masoyina ne na yadda masoyina ne kenan idan har na yi wasu kurakure a wannan lokacin to ku ne sila saboda ni ban san komai ba sai yadda kuka yi da ni duk wanda yake cikin masana'antar kaniru ya san wannan lokacin wannan kenan so babu karya a wannan bangaren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 cewa ina da problem da gwamnatin Kano ina on target ana targeting dina wannan lokacin saboda lokacin ne ba zan manta ba idan na hau stage ranar sallah in ana wasannin sallah sai na fara yin wakar Adam Zango mai gari na zo na ce in na ga dama zan ce a gidan kwankwasa zan kwana a gidan abba zan kwana a gidan sarki zan kwana lokacin sarki Sunusi da ne sai aka kira ni aka ce min to wannan abin da kake faɗa ya zama matsala za a kama ka wannan dalilin yasa na ɗauki kafa zuwa Kano na kira ka kuma a waya ne maka ta'aziyya na kira ka a waya ne maka ta'aziyya na yi postin ne maka ta'aziyya saboda shine kadai abin da zan iya yi a wannan lokacin daga baya na zo na fara shiga Kano kuma kada ka manta lokacin da kai gobara har gidanka na je kuma har gudunmawa na ɗauka na baka a lokacin ina da ikon da zan iya zuwa don haka ina ga kamar da na kira ka ne maka ta'aziyya ne posting kamar nayi gwanintan abin da nake ganin zan iya wannan lokacin so ashe ni ban sani ba ba ban yi gwaninta ba wannan kenan kun samu matsala da sunusi wanda a wannan lokacin kuna yin aikin a duniya matsala dai ban san daga inda ta faru ba abin da na ji sunusi ya faɗa min da wanda ka faɗa min kowane da bambanci na ɗauki kafa na taho har ofis ɗinka nake ce maka ga abin da yake faruwa kuma ga abin da naji kana faɗa a kaina kana cewa kaza duk wanda ya zo sai gaya min cewa ai tijjani na zagin ka yana cewa kaza yana cewa kaza ban yadda ba ban yadda ba yanzu abin yayi yawa har ofis ɗinka na zo ba kafin ma zo ofis ɗinka ina gida na yi maka voice na ce tijjani na ji ana cewa kaza da kaza kana cewa ba iyayenka sun mutu ba ka so na yanzu baka ka so na iyayenka sun mutu ban zo na maka ta'aziyya ba na ce na yi kira ka a waya ne maka ta'aziyya ban san har yanzu kana kullace da ni ba amma dan girman Allah ka yi haƙuri na na ɗauki laifina ka yi haƙuri na ɗauki ƙafata lokacin rikicinku da sunusi edita na je ofis ɗinka zan yi sasanci akan na san yadda kuka taso mai gidan sunusi ne kai kayi masa komai bai kamata haka a ci dangantakan nan ya lalace ba a lokacin akwai wanda ya rasu a Kannywood ba zan iya tuna wane ne ba wanda ka fito kana kuka bayan rasuwan ne aka samu wannan matsala don zo na same ka ce Tijjani wane ya rasu kai kuka shin kana tunanin yanzu idan Sinusi ya faɗi ya mutu sai kuma ka je gidansu ka yi ta'aziyya a lokacin ka ce da ka sani da kun daidaita kun ci gaba da rayuwa citari ta rayuwa dole ne dolan dole ne sai kun saba wa juna zo mu zauna ne zo mu saba ya zama dole wannan in dai dan adam ne kai to sai kun yi fada ko da waye da iyaye ma ana yin fada na ce maka dan Allah dan annabi duk a hakura da wannan adaidaita ce san kai ba kai ba sunusi har abada na ce yanzu babu wata hanya da za a iya zuwa ni yanzu in je in samu sunusi ya kaskantar da kansa ya zo ya baka haƙuri ku da ku ci gaba da mu'amala ka ce kawai kai baka ma san wannan magana dan duk wanda ya zo maka da shi kai ka danna a shar ka ce duk wanda ya zo maka da wannan kaza sai kai kaza da kaza ce to Allah ya baka haƙuri Allah ya tsare na ɗauko magana ta su na sake baka haƙuri akan maganan mahaifanka da Allah ya ya dauki ransu ban zo ba na ce tijani duk abin da aka ce maka na faɗa ka faɗa ka yadda cewa na faɗa din amma dan girman Allah kai haƙuri abun kunya ne a ji mu muna gaba ka ce wallahi ya wuce kaza da kaza da kaza wannan shine dalilin da na ce ba a yafiya a hudu duk abin da ka aikata na kuskure ko ka je ka ba mutum hakuri zai ci gaba da ka a cikin masana'antar kare ba a yafiya dole sai na yi muku laifi dole ne wannan sai na yi muku laifi haka da haka dole sai kun yi min laifi ta saman ne wannan haka rayuwa take mu wannan maganar ina fata ka fahimci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 a wannan lokacin kuma yaran ali duka za su je su yi rubutu a midiya su kwatance na da dabba su ɗauko hoton jaki a yi postin su ce a gawa na fada mahaifiyarsa Dr. menene ko kuke ko Jax Jax ne ko me na manta abin da ake kwatance na da shi a lokacin a yi rubutu a duk wallahi lazim komai ina da shi a aji a yau da girman ku ba zan zo in ce wai in za ku tare min rigima wai ku je social media an zage ni kura ma zagin ba ai yarinta kenan da, da rashin tunani yarinta kenan da rashin tunani a'a kuna da ƙarfi kuma manya ne ku a masana'antar in an zage ni ku je ku dakatar da waɗannan yaran su daina zage na shine kawai wannan master a lokacin shine na ce to tunda ba wanda zai tare min fada ina maganan shekara biyar baya ne banda yanzu na faɗa wa mutane cewa wannan abun shekara goma sha wani abu ne ba shi ne faru ba wannan na raina ya ɓaci sai na yi voice na posting a instagram na ce duk wanda yake tunanin cewa shi yaro na ne ko abokina ko amini na ban ga amfaninku ba kowa ya kama hanya ya tafi bana bukatar ku gaskiya ne na faɗa muku haka da ku har yara na a wannan lokacin abin da na yi expecting shine in ga ɗaya daga cinku ya zo gidana ya ki kofa ya shigo ya same ni ya fara danna min ashar kai ka isa ka ce mu rabu da kai me yake damun ka ne hauka kaza ai mun fada ku zage ni kuma fada saboda bacin rai ya jawo ne haka amma ba wanda yayi ba wanda ya har sai da kaina da kaina naga cewa abin da na yi muku ba daidai bane na kira waya ai sorry na ɗauki wayata na rubuta text na tura muku dan Allah ku yi hakuri abin da na aikata na tabbatar da ba daidai bane bacin rai ne amma ku yi hakuri ku yafe min mu dawo mu ci gaba da mu'amalar mu abin da ya fito daga bakinku dukkan ku shine me adam ya rubuta ma test wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan me ya rubuta ma ya ce kaza da kaza da kaza ai ni ma haka ya tura min wannan ya ce ni ma haka ya tura min wannan ya ce ni ma haka ya tura min kuka kira juna kuka ce lalle wannan yaron jaki ne idan yana so ya ba mu hakuri mu koma gare shi sai dai ya nemi takarda ya rubuta apology ya kawo kowa da kansa da kansa da kansa sannan mu duba mu gani sannan mu koma mu zauna da shi a ci gaba da tafiya uwar garki ni ne uwar garki ni nake komai amma yau an waye gari na wulakanta na yi laifi na gane laifina na ba ku haƙuri amma duk da haka a wannan lokacin sai da aka wulakanta ni tun daga wannan lokacin har zuwa yau ba mu koma yadda muke ba amma mun koma muna shiri kowa one on one daban-daban ba a haɗa ba sannan bayan set ɗinku da na yi na yi wasu set ɗin ai su ma mun samu problem mun kowa ya kama hanyarsa zamanin sa habu sarki Kasu nan su ma aka zo aka bar wannan na sake samun wasu haka rayuwa take Allah subhanahu wa ta'ala ne da kansa ya ce na azurta mutum da mutum ta haka ba za ka nemi arziki ba sai ka nemi taimakon mutum taimakon da mutum yake maka daban wanda Allah yake maka daban kowanne da mazaunin shi ba masu da haɗi wannan dalilin sa ba na son ilka tafiya ni kaɗai sai na nemi taimakon mutane taimake ni taimake su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 kuma mai bambanci na da shi ya ba da mota an ɗauka an sa a midiya yanzu kuma ni abin da na yi shekara goma na fito na faɗa yanzu to mai bambanci na da shi akwai bambanci lokacin da na yi abin da na yi shekara goma sha biyar ne sha biyu ban kuma fito a lokacin na ce a yaba min na ba yara na kyautan mota da abokaina na musu aure da kaza akwai abubuwan da ban faɗa ba tijjani kuma ba na so in ɗauko shi ka gane akwai bambanci ni bata min rai aka yi na fito ne magana ba wai dan kawai ina so mutane su san cewa na yi wannan abun ba rarara ni ba rara ne mun magana ba amma kiran shi da kai ka faɗi wani abu wanda ba kowa ne ya sani ba sai mu da muke fim ni na bi rarara rarara ya yi amfani da ni ya yi kuma dumping dina soyayya da ƙauna da biyayya da so na rantsi da Allah da ne wa rarara in rarara ya yi min kwatankwacin shi rabi Allah ya tsine min albarka na bi rarara kamfen sama da garuruwa bakwai a Najeriya har Nijar na bi rarara kamfen ni ma abinci na ne ba ina bin shi bane kawai dan kamar yaron shi ba zai bani komai ba sai yayi ra'ayi mai ya bani kyautar mota ko a'a ciniki ne kawai bana yi da shi kuma ya yi using dina ya wulakanta ni ya jefar da ni a gefe saboda a lokacin da nema abula da rarara har na gama ban sami naira miliyan uku ba a cikin shekara bakwai da nema amala da shi ku tambayi baban cire ku tambayi duk wanda yake tare da rarara ma na kusa da shi abokansa ba yaransa ba baban cire za ku tambaya za ku iya samun wannan labarin da nake gaya muku duk wannan abin da mutane suke kallon kamar rarara ya yi min hidiman wajen miliyan ɗari ko hamsin billahi lazi la ilaha illa huwa ban sami naira miliyan uku a hannun rara ba za mu yi tafiya da rarara zai je a yi abu a je ya samo miliyan ɗari na rantse da darajar ma'aiki naira dubu ɗari biyu zai nuna zai tura min ya ci ga dan wannan a dan wannan a dan yi abu kaza zan zan neme ka ba shi zai hana goben ya kira ni in fita ba amma kaga kana tare da shi yanzu sai ka daga ikan kanna kamar ni irin babu wani abu da nayi shine kawai burin ka ka nuna ban yi komai ba to Allah ya fi ku na bi ku sau da kafa har yanzu ma bin ku nake sau da kafa don in zauna lafiya ba komai ba ka fito duk abin da ka faɗa burin ka dai a ce a ce ni ne mai laifi to na ɗauki laifin amma dai na amayar da abin da zan wanke kaina a gurin yan kaniyu ba a gurin yan kallo ba ko da ke yan kaniyu ma sun san komai su yan kallon da suke kallon cewa suke min kallon cewa an yi min irin abin nan ne kawai na yi butulci ina butulci a nan shi wato wannan rayuwar ko abin da na lura shine ba ka taɓa yin daidai sai ka yi ba daidai ba kuma ba ka taɓa yin gyara sai ka yi kuskure ko kuma ce sai ka ɓata tsakani da allah na gano kuskure na sosai akan musamman akan wannan maganar waɗanda na taimaka waɗanda. mutane manya-manyan 'yan siyasa jigajigai da ban san su ba da na rantsai da girman Allah yanzu na san su kuma mun yi maganganu da su sun bani shawarwari mai yawa sai na gano kuskure na gaskiya gaskiya ne a lokacin da na tattaro mutanen nan ba tare su ba lokaci da suke zuwa ba yau ka haɗu da wannan gobe jibi wannan gata lokacin ni kadai ne mai rufin asiri ni kadai ne mai kuɗi ni kadai ne mai ɗaukaka sosai ni kadai ne mai dama nake yi kuma bana tunanin za ka zama wani abu gobe zan samu wani abu za ka zama wani abu za ki zama wani abu gobe zan samu wani abu kawai ina yi ne kawai saboda ina da shi kawai ina yi so kuskuren anan da na yi shine tun farko ban yi shi dama don wani ya taimake ni ba babu wannan tunanin ban yi shi don haka ba amma sai aka zo wani lokacin da na shiga wasu matsaloli ina neman taimakon mutane ba ma su kadai ba ina neman taimakon mutane ko dan uwana ko wani wanda na san na yi wa goma ta arziki sai ina neman taimakon su a wannan lokacin kuma ba su volunteer ba bari mu taimaka din akan abin da yake faruwa akan me kake so a yi maka ba su volunteer ba sai na nema da kaina abu kaza na faruwa abu kaza na faruwa abu kaza na faruwa sai na nema so a wannan lokacin da na nema ba a yi mun ba shi ne sai na fara tunanin ya za ka yi kamin haka wani wanci ya za ka yi min haka wannan ni kadai kenan a zuciya nake wannan tunanin to idan sai na gano cewa rayuwa tana canzawa abin da ka fi karfin shi yau zai iya fin zai iya fin karfin ka gobe abin da ya fi karfin ka yau zaka iya fin karfin shi gobe rayuwa juyawa take kuma ba ni da wasu matsaloli a wannan lokacin da zan ce zan neman taimakon wani sai dai ni a nemi nawa to sai aka zo lokacin da nake buƙatar taimakon wanda kuma nake expecting ya taimaka min bai taimaka min ba kenan dole sai na tsallake shi na je na nemi wanda ban taimakawa ba shi kuma wanda ban taimaka waɗannan ba zai iya yiwuwa yana cikin masana'antar a lokacin da nake taimaka wa waɗancan ban kula shi ba amma yau gashi yana ya samu matsayin da yake daidai da nasu ko fiye da nasu idan na tsallake na same shi na cewa ni da Allah abu kaza ne yake faruwa da ni ga yadda nake son abin za a yi min maganin abu, abin da zai fara tambaya na cewa abin da zai fara tambaya na shine ina wane ina wane ina wance ina wance ina wance dole ka kaga ina gaya masa cewa mun ce ai suna gani abubuwan da suke faruwa amma ba su bi mataki ba wasu ma na same su amma duka ban samu biyan bukata ba idan ban same shi ba shi ma din wanda ya ce ba zai ba ba da yadda zai dole sai na fita wajen masana'anta ta na nemi taimako a gurin wani dai dole idan dai ina bukatar wannan abin da ke damu na a taimake ni a kawar man da shi ko kuma a taimake ni a bani ba wai na kuɗi ba ba sai lallai na kuɗi ba kai wani abin wani abu wani abin ya fi eh, kuɗi bai sai solving din shi to sai anan na gane sai na gane cewa ok to gaskiya ne yau kai ne gobe ba kai bane na san da haka na san da cewa yau ana yi da ni gobe ba za a yi da ni ba in ba in ba mutu ba akwai tsufa akwai rashin lafiya to a duk lokacin da aka ce ok to me nisa dan fim ku yan kallo da kanku fa na so ku fahimce ni ku 'yan kallo da kanku idan aka fito ana neman taimako ɗan fim ba shi da lafiya me kuke cewa ina 'yan uwan shi ƴan fim suke dukkan a lokacin masu laifi ne a ku. ɗan uwanku bai da lafiya kun kasa za mata kuɗi an fito ana neman taimako a gurin al'umma amma wannan ɗan uwan namun mun kasa taimaka masa to a nan tambayan shi ne why mu yan fim muka kasa taimakawa dan uwan mu bai da lafiya dan uwan mai na cikin matsala mun fito duniya muna neman taimako kuma kuɗin nan da kuke ce mana yanzu dan mutum ka taimake shi bai taimake ka ba dama ai haka rayuwar take kaza to me yasa kuke ci zagin cewa mun kasa taimakawa dan uwanmu muna da kuɗi muna da kaza muna da kaza muna da kaza kun san da wannan kenan ku da kanku kun san cewa ya kamata ba mu yi ba ba mu yi ba kuma bai kamata mu zo muna hayaniya muna tunanin wane ya yi kaza ya yi ba gudun ya ba harka gudunmawa ya yi kaza amma yau ga hannun da yake cikin kansu taimaka musu duk kuɗin ku na banza ne babu haɗin kai babu kaza ina so ku fahimce ni ku ne da kanku yan kallo kuke wannan magana in dai to har kun san cewa wanda ka taimakawa bai taimake ka ba bai kamata ka complain ba ko kuma ka ji haushi kai wannan to kuma bai kamata ku zagi 'yan fim ku ce ba sa taimakawa junansu ba saboda suna da kuɗi abun kunya sai an fito duniya ana neman taimako Shi ne situation inda nake ciki na nemi taimako a gurin waɗanda na taimakawa ba su taimaka min ba ni kuma ina da nauyi ina da mugun kunyan wanda ban taimaka a rayuwa ban roƙe shi wani abu ko kuɗi ko wani abu dai na rayuwa wanda nake son a yi musu abin shi ina da wallahi billahi ina iya ɗaukan watanni ko shekara akan wani abu da nake so amma bai kai ya kawo ba wanda nake tare da su ba sun ba amma ba zan iya tambayar kowa ba to sai yanzu na gano cewa a lokacin da nake neman taimakon ne na nemi taimakon waɗannan bayan Allah abokaina da shauransu waɗanda ne wa na taimakawa rayuwa a lokacin da nake neman taimakon ne na nemi taimakon su na so ku fahimci ni a can bayan ni kadai nake yi sama da mutum ashirin hamsin ni nake yi musu komai daidai gwargwadon iyawa da ban ɗauki nauyin rayuwarsu ba baki daya amma na yi musu abubuwa da yawa don haka bana bukatan komai gun su ban sa kuma a rayuwa zan nema ba shine kuskure na ban sa rai a rayuwa zan iya neman taimakon su ba kawai ina ganin yadda nake rayuwar hakan ni zan ci gaba da yi musu har a kai lokacin da Allah zai karbi wannan ɗinsa ashe ni ma duniya za ta iya zuwa ta juya in fara neman abin da ya fi karfi na shi yasa na ce na gano kuskure na gaskiya ne na gano kuskure na kuskure na shine a lokacin da nake neman hankali na bai tsaya tunanin cewa wanda ka taimakawa ba fa lallai sai ya taimaka maka ba za ka iya neman taimako a wurin wasu to ni neman taimako a wurin wasu ne ya gare ni ina da iyayen gida da suke da kuɗi na gaske ba yan ba kuma yan siyasa ba amma ba na iya tambayan su wani abin ne ya tare mun yawa shi yasa kawai lokaci guda na yi na yi boosting wannan abubuwan suna faru so wannan shine takaitaccen abin da nake so mu fahimta sannan Ah, daga yanzu duk abin da zan yi a zuciyata a cikin wannan masana'antar zan yi shi ne contract shi ne kawai zai kawar da wannan tunanin na taimaka maka baka taimaka min ba za mu cire addini a cikin contract saboda dama contract shi ne mafita saboda contract shi ne kadai abin da zai iya sa ka iya juya wanda yake kashin kamfanin ka kana biyan shi kai zaka siya mai kaya kai zaka mai shooting video kai zaka yi promoting din kayan da za ta sa ta rika kaza kai zaka yi shooting waƙoƙin kai zaka yi kaya kai promoting mutum idan kawai ka zama promoted ni kuma duk abin da za ka samu ta hanyar wannan sana'ar ta wannan da ta ko menene idan naira goma ne sai ka bani naira uku shine kawai mafita amma babu ladabi babu biyayya babu kyautatawa babu wannan kirkiri kana kallo za ka mutu wanda ka yi wa sanadi bai taimake ka ba kuma ka ce za ka yi shiru abu ne mai wahala so gara kawai a koma contract don haka ni daga yanzu na koma contract da duk mutumin da zan yi signing mace ko namiji waka ko fim na gode